عليه وآله وسلم يقول لا تدعين إلى أبدين تقول muna wannan masallaci na tsohon koli cikin gamin kariya a jihar mu ta kaduna a kasar mu ta najeriya kula ta layin muna ci da cikin tsohon nisa za mu tashi aya ta 88 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يهده الله فلن تجد له سبيلا فما لكم كل نار حين فئتين والله أكثرهم بما كذبوا القرآن tambaya yake kama lakum da ya same ku kuka kasu kuna rabuwa wajen tunani da hukunci fil munafiqina game da al'amarin munafikai waɗanda suke bayyana imani da ke koyi kafirci waɗanda mutum taɓa kwana sun tashi da fatan tsoron islama ba waɗanda suke yin mai yiwuwa su gurgunta tafiyar da ci gaban musulunci su kansu munafukan sai a kai sun kasu gida biyu wasu cewa suke yi a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sun yi muhawara da ka janye jiki tafiyar za ka yi rauni ai su ne kashin bayan tafiyar musulunci da Allah ya haɗa su gaba ɗaya sai ce wallahu akasar duka Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da su matsayin su na domin duk wanda yake ma addini zaman ƙasa kuma ya san yana zaman ƙasa a wannan amini mumini da mumina umarni shi ne mu ɗaukaka addinin Allah mai kira zuwa da mai shi. Don haka Allah ya mai da su ba su da bambanci da kafirai balma sun fi su shambi da hatsari. Mai yasa Allah ya yanke hukuncin nan a kan bima kasar saboda abubuwa da suka aikata na taɗiye addinin musulunci da cin bindigar shi da yin masa gaban ƙasa. Muminaiya kuka iya da su a na an tahadu man a ba, so kuke ta kowace hanya sai kun shirya da wanda Allah ya bar da shi. ba. wanda zan Allah ya batar da shi wa mai yuzilin lori wanda zan Allah ya tsattuwa na ɗan tafi da lalu kabila ba za ka taɓa sama masa hanyar shari'a ba ya tabbata ne kaci shi sa za ka ga wasu ba abin da ba gaya musu ba na amma kamar ana da giza su su aikata sanna wasu ba gatan da ba su samu ba na a jawo su a jiki domin a sa su a hanyar siya amma ke ce ana tsoma su a kududdufin fatari saboda batatu ne allah bai nufe su da shirya ba kuma biyan da mai wa'azi ko mai nasiha ya kai da ilimin da iya bayaninsa shari'a ba tana hannunsa ba ne tana hannun Allah shi dai na shi ya faɗi amma a hansa sai Allah ya yarda shugaban masu shari'a da shiryarwa da wa'azi da nasiha النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يا شيخ بدشي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم دول da kan so shari'a ta ko شهية sai shari'a ta ba ba iya sa masa imani ya arsa Allah shi kadai ya ne shirya da wanda ya so kuma shi ya fi sanin wa ya cancanci ya zan shi sai ka ga mutum ya fito gidan ilimi gidan tsoron Allah amma ya fi kowa lalace sai kaga wani ya fito a ashararin gida gidan jahilci gidan saba ma Allah sai kaga samun a samu mai tsoron Allah kamar shi sai an yi da gaske saboda ajin na Allah ne kama wata haifi waliya kwarai da gaske waliya ta haifi karuwa ba za a yi muna roƙon Allah da kaskantar da kai zuwa gare shi Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da duk wani wanda ya zo ta hannun mu ka shirya da sauran al'umma na وَاذْكُرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وخذوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الله أكبر سبحانه وتعالى يقول لو كما كفروا ودوا waɗannan munafukai da ke sun da suke don tattalo ina ma kuma muminai za ku koma munafukai tsakaninta da Allah saboda kowane mai lalata so yake kowa ya zama lalatacce shi. zama da kyau idan gida da tsaroniya domin ta face cikin saura so take kowa ta zama tsaro yan gida da mazinaciya ko da ke kowa ma ta kama hanyar irin nata idan da matsalaiciya abinda take so kowa ya zama matsalaici haka masu sabo da kafirci suke kuma kira suke a zama irinsu a yawaita domin in abu ya zama mutum ɗaya ne yake yi to nan da nan za a gane shi kuma da ya zo za a tsane shi amma in ya zama ruwan gani kowa ma yi take yi sai ta bace cikin rubi ke ɗan kulafiya da haka munafukai suke so kowa ya zama munafiki a ɗauki sufa ta rai kamar yadda su da kauri sifa ta kafirai da kununa kawa ya zan kun zama daidai da su ‘ya'yan jahannama. Ya Allah, ka kare mu. Allah ya ce, Bala ta tafi min kun sauriya. Kada ku kuntura da rage mutanen nan kuma da su majibintan al'amuran. ku mai da su ƙawayenku abokanku ku mai da su masoyanku ko da sun yaudare ku sun bayyana su mu ne domin musulunci ya yi an ce ne addinin ki za ta ce musulunci ya ta ce musulunci matsaraiciya da magulmaciya ni musulma ce ni a yin na na aikin da su to wannan kare yaudare ce za ku tsara da su kyale su ba abokan tafiya ba ne hatta yi hajjirin fi sabili lai ya sama gida kajirai da garin kajirai su yi hijira don ɗaukaka kalman Allah kyautata imaninsu da kyautata ayyukansu, su kyautata dukkan wani abu na alaƙa su tsakaninsu da mahalicinsu Allahu akbar ta yi hajjamu fi sabilillah asai sun yi ma wannan barna da suke hijira a ilayen. Wazina ya ta daina zina, ɗan masu ya daina masu mai bin maza ya daina bin maza sarayi su daina sata wannan yana daga cikin ma'anan hijira ka tsaurace ka yi hijira ka bar abin da Allah ya hana wannan babban al'amari kenan ashe har yanzu ana neman mu mai hijira kina hasada to ki yi hijira ki daina hasada ki zama mai sa albarka in Allah ya yi makarkuwar ki ni'ima kina gulma ki yi hijira ki daina gulma ki mai faɗin alhaini in za ki ambaci ‘yan Kina ina ƙarya in ji na ku da ƙarya ki zan mai faɗin gaskiya a duk lokacin da kika buɗe baki wannan shi ma nau'i ne na hijira wanda hadisi ya inganta waya ta imamu bukhari da imamu ahmad da imamu bainafi cikin sha'awar imani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muhajiru man hajara mana Allahu mai hijira na gaskiya shi wanda ya yi hijira ya kawace ma abin da Allah ya hana kuma alhamdulillah a society nan da muke dukan mu malamai ne yanzu in ka je wajen tubaran hanna a daji waɗanda ba su san kome ba a musulunci sai suka musulunta yau domin ba an gaya ko ba za su san na bakin ba saboda kwanan baya na gaya muku abin alfahari ne a ga tantalelan mutum mai ban sha'awa kai fatan ɗa kaman shi sai ka lallashe shi ka je ka ba shi matanka a samu iri abin alfahari ne abin alfahari ne idan ya yi bakon kunya ya kawo matan shi ya ce zaɓi wanda za ta taya ka kwana ko ya kawo 'ya'yansa 'yan mata manya-manya ya ce wa kake so ta taya ka hiran dare to kaga wannan yanzu ya musulunta akwai yiwuwar ya san nan haramun ba ne da gado ya yi ba wani abin kunya ba ne a gunsu ba wani abin kyama ba ne a gunsu hasali ma in yaro yana son yarinya yana iya cewa a ba shi ita wata uku kuma za a ba shi ya tafi da ita sai a cire ya hankali to waɗanda wannan shine rayuwarsu ta ba abin mamaki ba ne idan ya ce mai san Allah ya hana ba yau ya musulunta sai an gaya shi. amma duk mutumin da ya mallaki hankalinsa duk matan da ta mallaki hankalinta wane ne zai ce bai san na haramun ba akwai saboda tun muna yara tun ana ƙanana idan aka ce a yi wasan buɗe duwawu ‘yan ƙananan yara in aka ce a yi wasan buɗe duwawu iyayensu sukan zane su an nuna masu mene yana da kyau ko baya da kyau don haka ba ma za su ce a yi wasan buɗe duwawu ba sai sun buya sannan su ce a yi kaga tun suna ƙanana an nuna musu abu ne wanda Allah baya su don haka wanda ita ta ko ya shekara goma ne ita ta san ta yi abin ne. ko a so ko a ki balantana rushe ya yan sha shida ko sha bakwai balantana yan ashirin wanda ta isa ta kai ɗan jama'a Allah ya shirye mu subhanahu wa ta'ala ya ce fa ta idan kuka kau da kai kuka juya baya ba ku yi abin da aka gaya muku ba kuka ci gaba da munafunci ba ku yi hijira kala-kala da wanda za ku tashi daga ƙasan kafinci ku koma ƙasan musulunci wajen a zamanin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam kuma ku kaunace masaba ma Allah ba kuka zauna kuna zaman kasama da masu bauta ma Allah waɗannan ba musulmi ba a huzuru Allah yana ba da umarni duk inda aka same su a canke ke, a kama su waktu nuhu ko kashe su ba na amana ba ne ba kafirai ne na adawa hmm. haythu wajadtumuhum a duk inda kuka gan su kashe su saboda suna yakan musulunci suna yakan musulmi la ta tafi domin mun aure waliya kada ku tsawwani ku mai da shi majibincin ku ko amini ba a kawa da sakarya. San wannan ba a kawa da sakarya kuma ba a saurayi goyo sai mai ke goyowa ce ko sakarya domin kina kawa da sakarya za ta mai da ke sha sha sha kina saurayi goyo zai mai da ke daula Allah ka sani wala da kuma kan ku na yanzu ya zama taimaki domin abokan gaba ne ba sa muku fatan alkhairi kuma ba sa fatan su ga alkhairi ma tare da Allah shi ke yara. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاء حصرت أن يقاتلوهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله أكبر الله تعالى suka yi da wasu nau'in kafirai su ba a taba su ba yallabi na yadda nuna gida tsawon sai ta waɗanda kafirai ne amma suna zuwa su sake ga wasu ko a wajen wasu mulkinai saboda alkawalin zaman lumana baya kan juna da Allah bainakum wa bainahum mithaqan wanda tsakanin ku da su akwai alkawari ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taimaki kafiran da za su yaƙe mu ba cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan alkawari daga ciki akwai bilalun bin ubaidin al-asari wanda suka wannan alkawari ba zai taimaki mai yakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda shi ba zai yake to irin wannan idan suka zo wajen ku auja ku ko ba su zo ku ba kan ku su, kuma kan ku kashe su auja ku ko kuna zaune sai ga wasu gungun kafirai sun zo hasirat suduruhum suna cikin kunci a rayuwarsu kunci kan mene ayyuka ta yi kajirai ne za su yaƙi musulmi sai ga wata ƙabila ta kajirai sun zo suka ce mu dai wannan yakin da 'yan uwanmu za su yi gaskiya ba daidai ba ne saboda haka mu ba za mu iya yakin ku ba domin ba mu ga laifin da kuka yi mana ba an gane ko shine hasabat suduruhum ay yuqatilukum su bai daɗi ba suna cikin kunci ba za su iya yatsan ku tare da mutanensu ba aw yuqatilu qawmahum sannan a lokaci guda ba za su iya shiga cikin hukumar birni su yaƙi mutanensu ba an fahimta to irin waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wannan kada ku damu da su taimako ne Allah ya yi muku ya eh, taimako ne Allah ya yi muku domin walau sha Allah da Allah ya so da sallatahum alaiku. da ai su ma za su ƙara ƙarfi da waɗancan ne zo su hau kama a'a kafirai ne da makamai su za su yaƙe sai aka samu ɗari uku daga cikinsu sai suka zo suka same mu suka ce gaskiya mu mutanen gari kaza ba mu ga dalilin da za mu yaƙi musulmi ba don haka mu ba mu ciki ba za mu yaƙe su ba amma fa kuma ba za mu iya shiga cikin ku mu yaƙi iyayenmu da 'ya'yanmu ba za mu kama hannunmu mu sa ido an fahimta maganar Allah ya ce ai wannan ni'ima ce domin an hage maka kirai sarki ne mutum uku ne za su tar maka sai ɗaya ya ja da baya ce ni ba ruwana yanzu ba ya zama biyu ba ai a rage maka wahala yasa Allah ya ce da Allah ya so da su ma sun yi sabon waɗancan ƴan uwansu fada fata nuhu da sun masu sun yaƙe ku a idan ita da ku da haka wannan nau'in kafiran idan suka ja da baya barin yaƙan ku ba da su yaƙe ku ba wa alƙau ilaikum salama suka miƙa aminci zuwa gare ku cewa mu ba za mu yi faɗa da ku ba ko da iyayenmu da 'ya'yanmu suna faɗa da ku mu ba za mu shiga ba shine wa alqaw ilaykum salama mu muna son zama lafiya ne kama da Allah lakum alayhi sabila irin waɗannan kafirai ba a ba ku dama ku taɓa su ba ba a ba ku dama ku yaƙe su ba ai taimakon ku Allah ya yi da ya rage ƙarfin kajiran ya sa ma waɗannan tunanin kada su yaƙe su kuma ka ku taɓa su فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا aya ta nuna mana kafirai nau'i waɗanda suka da waɗanda suka ce mu ba za mu yaƙi musulmi ba ba mu ga abin da suka yi mana ba to akwai nau'i na uku ga su ka take nuna akari za ku sami wasu nau'i na uku na kafirai su kuma da nuna amalin ku. saboda iya munafunci wai suna son ku yarda da su ku amince da su in suka zo gunku sai su bayyana maku musulunci suke su musulmin kirki wa ya amanu qaumahu idan suka koma wajen 'yan uwansu kafirai kuma suna so su yadda da su sai su ce su suna nan a kafirci kaga waɗannan kamar munafukai ne to a madina an samu ire-iren daga cikinsu akwai banu asad akwai banu bakafar sun ɗauki irin wannan salo na yogama kimani alhalin suna cikin karici Allah subhanahu wa ta'ala yake kullama ru'ilal fitnati lokacin da aka kira zuwa ga kalici zuwa ga shirka wanke su biya su koma su auka cikin ta haka suke bouncing up and down ba su da tabbataccen matsayi idan sun zo gun musulmi su ce amanna suna komawa gun kafirai su ce muna nan tare da su waɗannan in lam zuri idan ba ka janye jikin su sun daina ya kanku ba domin wannan ma ya kare wa ilai ilaykum salama idan ba su miƙa aminci da amanna da ku ba wa ya kuku aibiyahu idan ba su kama hannunsu ba su cutar da ku ba su ma ya wadancan ne fa ku zo hmm. kakkama su mai da su gurfunomin yaki bayan hmm. wasu lohun ku kashe su haisu da kittin a duk inda kuka same su an ce ni inda kuka same su domin an hana kisa a harami to amma harami ba ta goya ɗan ta'adda ya sa ko ke shige ni da bakulo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ulaika ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wa ulaika irin wannan nau'i na uku ja'alna lakum alaihim mun ba ku dalilai da hujjoji na a kama su a kashe su dalilan da hujjojin kuma dina bayyananne ne ba koya ba saboda aikin su ya fi na kafiri hadari dan shi kafiri tuguma ka san abokin gaban ka saboda haka ka san kanka yake nema ya fasa ko wuyarka yake nema ya guntule ko cikinka yake nema ya fate amma ga wani ya sa rigar masoyi amma kuma ƙatan makiyi ne kaga a sharri shi ya ji na makiyin zaki ke sa kuke ganin mata in ba su ji tsoron Allah ba cikin sauƙi suke kashe maza kuma matan da suke kashe maza a ce ta Allah ne ba a sani ba Allah kaɗai ya san adadin sai ta kwale ake gane sai ta fari ko kuma an ji wani motsi an gane wasu kuma su kashe abokiyar zaman su ko 'ya'yan a ce ban ta ba lafiya lafiya mun gama cin abinci nan ko ta sa ku ba a wata nata ko ba a yi ko ta sa guba a nan namiji kika mutu ko ta ka mutu guban da in aka sha in ka ga mutum ya rayu da wani abu ne kuma daga Allah in kwana bai kame ba ba wanda ya sai ya tafi lahira sai dai a wahala to irin waɗannan abubuwa dole ne mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ita duniya gaba ta guda nawa take dole ne mu san wannan kuma in kai sanadiyan kashe wani ya mutu to kai ka dawwama Allah ya kare mu ga bayanin kisa وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما jama'a ga aya a bayyana ba ta kaya ba wanda duk kai kisa ta ja makar da siya akwai wanda za ta haihu ba ta san ta haihu da miji sai ta zauna a kan na da ya kuka. Allah ya ce wa yin kana limubi ta kowane hanya bai halatta ga mai imani namiji ko mace an yaktula mu'minan ya kashe ɗan uwansa ko ɗan uwanta mumini la haɓa Allahumma sai ɗan in ya kuma cika na kuskure kuma malamai sun yi bayani yana iya zama wani abu kake nufi sai tsayi ya fada kan wani kamar mafaraucin da ya hango gada zai halbe ya sa jindiga ya dana ya yi saitinta daidai ya saitin kuma ya saki gulamar ashe wani ya gito maimakon ya dinka ma daga sai ya dinka ma ɗan uwan shi wannan da gangan ne ko kuskure wanda kuskure kamar mangwame ya nuna kun san mangwame ta na da duhu sai mutum ya hango nunanne a sama sai ya ɗauki dutse zai kabo ashe akwai wani abun yana ƙoƙarin tunkowa, shi ya sani ba aiko da ya ruwa a dutsen nan sai a fuskan bawan nan sai ya sanadiyar mutuwarsa ya fito ya mato ya ce gagarin ganganci ne ko kuskure to irin wannan shi aka ce masa kisa ne kuskure an gani to bai halatta mai imani ya kashe ɗan uwansa mai imani sai bisa uku kamar katala mu'mina khata'a wanda biya kashe ɗan uwansa bisa kuskure ko da bugun ya yi kan ana iya bugun mutum ya mutu sai a duba da me ya buge shi abin da ya buge shi yana ana amfani da shi a kashe mutum ko kuwa a ƙa'ida don ka buge mutum da wannan zai dai ji ɗan zafi ne a jikin shi mutum ne ya ɗauki gora an san ta an san ta mai mudaddan kan nan kamar dunkulan hannu sai ya maka ma wani aka wannan yin yi mutu da gangan ne ko da tsuggulin babban gani to sai ka ɗan dauki sanda an maka laifi ka buji mutum sai ya faɗi ya mutu wannan da gangan ne ko ko da kuskure kun gani to a haka ake auna kisan kuskure wanda duk ya yi haka ga ka'ida ga doka ba ta hari mu haka ba abu na farko ba ya kashe mutum ba to ya sai bawa ko baiwa ya ta mutum abu na farko kenan mu'mina kuma wannan bawa ko baiwa dole su zan cikin mu'minai zai ya ko tsada ya mai da ita ko ya mai da wannan bawa ɗa wadiyatun musallamatun ila ahali sannan akwai tara biya wanda zai miƙa shi ga iyalan mamaci da kuma biya yanzu zaman kanshi yake yi biliyoyi miliyoyi ne ya wuce miliyan hamsin ne saboda haka kaga in mutum ya san ga abin da zai hau kan shi ko an ce ya ba wani biya biya ba zai ba shi to ya kai miliyan ɗari har da goma sha ɗaya da ma wasu 'yan dubbai a kai miliyan ɗari yanzu ke don Allah aka ba shi miliyan goma ma kawai yaya hajiyar Allah sai ki jikin mai miliyan uku jin ce aikin haji bana miliyan goma sai ki wani kamar miliyan ɗaya ko biyu ki je a getta daki? na ga ɗaki da kyalli an kashe mai miliyan biyu sauran miliyan biyan kuma ki jari ko ki ɗauki ɗan miliyan ɗaya ki raba ma ƴan uwa mai dubu ɗari mai dubu hamsin a ta sa miki albarka miliyan mutu kuma ki kuɗa kasuwanci. kin zama hajiyan Allah miliyan goma ka kalla miliyan ɗari da yan kan fa shi kisa mugun abu ne dan Allah dan Allah mu yi kokari mu fi karfin shedani yanzu wanda ya kashe matarsa haka zai biya wanda ta kashe mijinta haka za ta biya tashi a ko sha wuta don mai miliyan ɗari yanzu sai wani da wani subhanahu wa ta'ala ya ce a bada abin da ake badawa ila ahali da ya shi yanzu inda mutanen nan ba su cika imani ba da za mu zai san kan kashe ubangi za a biya biya cikin ya Allah ya ka a ina ga ya ya nan yanzu masu kashe ubansu in yana da dan gumban zuza sun ko sa eh in yanzu ai kun abin da ke hauwa sai ka ji mutum ya haɗa baki da kidnapper an ɗauki uwarsa ko an ɗauki ubansa daga baya ta kwale in ta kwale ne muke ji wanda ba ta kwale ba ba ma za ta sani ba wanda ya ba 'yan fashin daji masu sashen mutane kamar talo ya ba su ubanshi ko ya ba su uwan wannan yana da hali ba zai kashe ba shi kudin ba inda ya ji ya kai ba a kai. kuma za su dan san mashi na goma ne ɗayan sun an shi miliyan sun yi sa a ba shi dubu ɗari ina ma za a ba za su ba shi dubu da waɗannan mutane amma ya yadda a walakanta ubangi a shafe ke dukiya jama'a musulmi ne yadda muka shiga ba kuma ta zauna ta tsuguna kai nishin na kuya sannan ka ɗauka ka ba ki ina ba kamar yadda na ga hoton wani ana dukan shi sun kai uwarsu ya kai uwar shi a ka gaba ya ta kwale Allah ya tsawai alƙur'ani ya ci gaba da cewa illa hanyar da ku sai fa in magadan wanda aka kashe bisa kuskure sun ce inda ba da gangan ba ne mun yaƙi mun yaƙi muna neman sakamakon a wajen Allah kuma kaga irin imani irin namu Wani yawa ya cewa ake yi sai ka ga mota ta buge ɗan mutum sai ya ce kuma wani ma da gangan kai da gani ka san ganganci ne ana mota haka suke jawai ana mota mutum ya ta laulawa ya dai taka wani wannan hukunci shi ma a yi laulawa a taka shi ya don kisan ganganci ba a cewa ka biya sai in wanda aka kashe mashi mamacin ya ce ya yafe a biya Allah ya kare Qur'ani ya ce fa in kana min tsauni wannan mu'mini da mu'mini ce fa in kana min tsauni a duwun lafo idan kuma wanda aka kashe ɗaya ne daga cikin yana rayuwa tare da abokanan gaban an gane ko wa huwa muminin, amma shi mumini ne cikin maguzawa yake amma yayi imani an fahimta to shi ma fata hamimu aka batun mu'mina za a yanta bawa mumini amma ba za a kai makafirai yan uwansa kuɗi su ƙara ƙarfin yakin musulunci ba an fahimta amma yanta bawan nan wajibi ne saboda shi mumini ne an gane ba za a miƙa makafirai kuɗi su ƙara ƙarfi ba a ɗauki miliyan ɗari da goma sha ɗaya da wani abu a'a Subhana wa ta'ala ke wa in kana min tsaunin bainakun wa yi saƙun. to amma kuma idan wanda aka kashe kanku na uku yana cikin jama'an da kuke zaman alkawalin ba yaƙi zaman lumana zaman aminci an gane ko to fadiyatin musallamatin ila ahali to shi wannan za a ba magadai shi kudin biya fata harimu haqabatin mu'mina kuma a yanta baiwa ko bawa mumin kun ji kashi na mutum wa in kana min qawlin bainakum wa bainahum a shine dai ko faman lam yajid wanda bai sami abin da zai ba da biyan ko a'a ko ba zai sai bawan ya yanta ba maganan yanci ne nan to fasiya mu shaharai sai azumin wata biyu amma sai bai sami bawa ba kamar yanzu ina za ka samu bawa babu ina za ka samu baiwa babu da da bayi yanzu yadda mata ke kula siya sai mutum ya ta sayan bayi kawai yana sadaka tunda kuna cin kan gado domin mun sai ka aure ta tana habibi min kalbi mm. tana zuwa gida ta fiske kuma wai tana fada da kai ba kan ne sai ka sai ba wa baiwa kawai inda yake ai ba ba wani bambanci tsakanin ya da baiwa ne bambanci duk ba mutane ne ba duk irin matan da kake so ka aura za ka samu irin ta baiwa ko ma ka fi wanda kan awa saboda haka kawai sai ka sai baiwarka sai ka ije ka ce maka wanki ce maka wanke wanke kuma ka yi sadaka da ita ai ba za ta daina aiki ba kuma ka yi hijirta kamar matarka Allah kuma ya yarda tun da ba kwa ji ko kuna bi? <laughs> Allah ya kiyaye ai wasu ne ba sa ji amma dai alhamdulillah ilimin wanda ka a nan mutanen kirki masu shara ne ma mazansu hawaye ne kai ba ma su sa su kuka da lantana su sha na hawayen Allah ya albarka hmm. mun gode subhanahu wataala ya ce ta yi azumin wata biyu a jere ba fashi ta watan min Allah wannan shi ne za ka yi domin Allah ya yafe maka ya anshi tubanka wa kana Allahu aliman hakima lallai Allah ya zan a abin da ya shar'anta bisa ilimi yayi me yasa yace haka saboda in za ka kashe mutum kamar ka kashe kaza to kisa zai yi sauki amma in ka san za a tafike ka da ɗan uwanka wannan ba birnin kuɗi kun kuma da gangan ne kai ma ba za a kyale ka ba za ka tafi to dan ka tsira da rayuwarka za ka kiyaye rayuwar ɗan uwanka ku duba ku ga yanzu da me ba a yin kisasi din ba a kashe wanda ya kisa ba a biyan biya sai kisan ya zama da arha sai ka ji mace tana cewa wallahi ko ka sake ni ko ka kashe ka kuma har bayanin ya bayyana kuma a waye gari ya mutu kuma ba za a binciki ko ni ba kuma ko ma ita ta kashe shin an sani ko sai a yi ta maganganu nan an wuce nan an wuce ne. waɗanda ke kashe mazarsu mutum nawa kuka ji an kashe eh ga wannan wace ke sanda wanda ma aka yi ta daidaita saboda iyayen shi na da ƙarfi ne amma kun ji mutoriya an gama ta tsaye banza a ganinta ita kuma wai saboda kishi ta ga hoton wata a waye ka ji gwagwagwamta kuma ita ke nan ba a wajen shi to ma in ta ga hoton wata da ko wata ta gani da shi an ce ta kashe shi ne an ce ta kashe shi ne saboda wauta kike nan an aure ki kuma kike nan kike mulki da shi kin mallake shi kin nan da shi ba zai aure wata ba kuma bai ce maki zai aure ta ba a kawai ta daba mashi musa, don me za ta ga hoton tashi Allah ko hanyar da irin wannan matar take Allah kakka nuna mana hanya Allah ya muku albarka wani abin iya kai shi fatan baki kaji ji inda kuke ba ni sha'awa amma in kuna son ku ji ba ni sha'awa na fatan bakin ma ku daina eh domin annabi na son alfa'a bai son ashu kullum annabi na son ya ji magana mai kyau a bakin masu imani annabi bai son ya ji mummunan magana saboda haka na fatan bakin ma muna fatan ku daina saboda imanin su yadda da cika eh Allah ya kama mana imani na eh. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا الله يشهد وان يكفر مؤمنين كذا ko ya kashe mumina da gangar fajar rawar sakamakon tsaro na kiyama yan annan gidan mutan ji annan wajen ba su yi ta yi zina ta yi ciki ta haifi sheki ta nannafe a laida yana ihu ya ta jefa a shakka da wanne za ki bi da nan ko da ki sarkai da ba ba da kuna wannan kaji wata mata ba kare kare mai imani na samu kuma waɗanda sun sun haifa sai matan ko ɗan kwalliya da rigar sanyi da kaya na jariri da koni da koni sai su sa a kwani sai su je inda yake da an zo za a gani sai su iji sai a tsince ta gudun ban sha'awa ko a tsince shi gudun ban sha'awa to kaga wannan muna da sauran imani suna dai jin kunyan duniya ne kada a ce sun haifi shege wa alaikum salam ina zuwa ba sallama ba zan zo bari in je ne kada a ce sun haifi shege ga wannan suna da saurin gima. ta hannun waye gari a filin wada kusa da hayar islam akwai wani ɗan samu an wayi gari ne da irin wannan jaririyar. an mata wanka an mata kwalliya sabon haihuwa an sa mata sutura kayan sanyi da komai gefe kuma ga duk wasu kayayyakin da jariri ke bukata a kula da shi sai aka zo aka aje ba to kun ga irin wannan ashe ko ba a gaya mana zina mugun aiki ba ne wannan kawai ya isa mu gane mugun aiki ya isa wallahi mu gane mugun aiki wasu fatanta ya an kusa haihuwan shi da haka yadda za su da yake akwai wasu jami'an kiwon lafiya marasa imani ba za a iya zubar da shi ba saboda ya yi kwari yana rayuwa a ciki wallahi akwai abin da suke sawa almakashi ne ko menene su dadda shi gutsi-gutsi a ciki saboda haka haka za a zubo shi inna lillahi kaga da shi da ita duk sun yi kisan kai sun kashe mumini ko mumina wa izal mawudatu da ayi zambin Allah Allah Allah kada Allah ya haɗa ki da kowa in ba mijinki na sunna ba gode Allah abin ba kyau kamar ya fitil muminan muta'ammida wanda ya kashe mumini da gangan fajar rahu jahannam sakamakon sa wajen jahannama khalidan fiha nan zai dawwama a nan magabata sun fahimci ayar wannan kasar guda biyu nan zai dawwama wasu suka ce wannan ayar ita ta shafe kowace tana barna ce wasu suka ce a'a ai duk aikin da kai in ka tuba baka mutu kana yi ko shinka ba to ba za ka dawwama a jahannama ba ko da ba a maka ba za a yi maka azaba daidai da laifin ka sannan ka samu fita ka samu kima ya Allah ka hana mu aikata banna bayan dawwama wadda ziballahu alaihi Allah ya yi fushi da shi da ko uwa ta fushi da ɗanta ina makomai lalacewa ne to ina kuma hushi mahalicci ya hushi da bawa wallahi summa wallahi mu shiga kai kai ko ni dajin duniya lahira ta ji ta wala anahu abu na uku Allah ya tsine musu kun ji dawama jahannama kushin Allah ga tsinuwa daga Allah wa a'adda lahu azaban alima kuma ya mashi wani tattalin azaba mai radadi na gudun kiwo yan uwana yi kira aiki kowace bangare da kowace sifa da kowace ma'ana mu yi da abin da za mu iya mu zama mu ne na gaskiya masu san Allah da manzo shi yasa aya take cewa wanda ya kashe mumini tsaya haka annama fa kala ta ka kamar ka kashe mutanen duniya ne kai kamar ha faka annama a ahyan nasa jami'a wanda ya rayar da mumini ko mumini tsaya kai sanadiyar rayuwarsa kamar ka rayar da duniya ne gaba ɗaya wajen lada wancan kuma kamar ka kashe duniya ne gaba ɗaya wajen zuri dan uwana ma yadda da wannan gaskiya mai makan mu faɗa wallahi makan mu man duk daɗin ta za mu wanda in ma da daɗin balantana ba wani daɗi ke da shi ba to ne daɗin domin kowa da so samu ne ya cika ba ha na tabbata da wuya dukan mu nan mu je walima ba mu azumi a ba mu cinyan Sai ce kai na ya gunjame ni kila waɗanda za su ce ya gunjame su ba su wuce goma ba a nan duka gaba ɗaya mu kai kila ma ba za a samu ko ɗaya ba kila ma in ana bayarwa kina baya sai in ka kai ya tsame kafin ka kawo kai na ya duka haka Allah ka kama mana imani a wannan ayoyi da muka ambata a babi na cikin akwai bayanai sosai a abin da ya shafi niyya amma wasu da bai muna fatan Allah ya mana taimako da sa mun yi daidai subhanakallahumma kuma bihamdika ashhadu an la ilaha Wassalamu alaikum. To mai sallama na zo, na buɗe ƙofa. Na'am. Daga ina zancen yake fitowa ne? To ina ji. Su je su zubar. Ki ce wata ne. to mu je to eh eh gidan to na gane na gane eh rige na gane aka ba shi sha biyu sha biyar sai daki ta wuri Allah zai biya shi shi ne wa man a haya ha aiki Allah ba ta da gado sai dai ya mata da abin da zai yi a hali Allah ya saka a amana wato ku tsaya ku ji akwai irin waɗannan da yawa ni ma kaina na san yawa kuma da yawan su duk sun zama 'yan mata yanzu maganan da kike haka dinnan da maganan nan da kika yi wallahi na dubi guda hudu na san kuma duka hudun nan ba wanda ba za a kai ta ɗakin miji ba yanzu a yanzu maganan da kika yi dinnan zuciyata ta samun mutum hudu wanda na sani jama'an musulmi don ga abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa ko mu mata mu muka kilai mu muke ba da kaso mafi girma a wajen wannan ɓannan domin akwai wata ƙa'ida duk matar da ta kama kanta wallahi da wuya a yi mijinta yana da wahala musamman kina cikin jama'a ma ana maki magana na banza wallahi kina faɗin maganan da ya dace da alakace gudu yake yi yana ƙarawa kika ɗanɗaga daga murya wallahi amma lalatacce ya karkace da murya irin na karuwanci ya kira sunanki sai kuma kin lankwashe kin tausasa murya kin ce canza dai mawuce ya ga aboki ya tafiya kuma mafi yawa mata kuke kai kanku mafi yawa kuke kai kanku kuma mafi yawa kwadayi kwadayi haka kawai baki san mutum ba kina wucewa kina ɗan budurwa za ki makaranta sai gaishe ki a ah, ana makaranta aji nawa js ko siyas a shi ne ya siyas din a to ba mun ba da kuɗin mota ya ba ki ɗari biyar anin ubanki ne kina wani kala baki yau ya ba ki gobe ya ba ki a sai ki ga yankin za ki wuce kina haramin wajen ba ki gan shi ba sai dan leko ya ce gani nan zo ki ansa kaji an zo mu zo ki ansa sai kuma kin zo kin sa hannu ke ala amfana ga ala hakku shaku ya zai baki ne ki kai ala ki wuce yanzu za ki tsaya ku dadi na dan minti biyar zuwa goma shi ke nan kin samu fa kuma da miki kin samu to mata a rage kaɗai shi ya sa wata ko aure ne da sunan aure kwaɗayi sai ya sa ta tara samari da nagari da mun inda tana son kullum ta yi cefane ne ta yi ajanda mudi zai zo laraba tanko zai zo alhamis buba zai zo juma'a eh, da gauta zai zo sabar haka dai haka dai wikili kowa da da zai zo ran da wani ya zo ba a ran nan ba hankalin da ya tashi suna tare da muni ga ruba yaro daga cikin nan nan nan ta zage shi a gaban muni Allah minti daya ruwa za ta je minti ɗaya in kore shi mai ɗan mutunci ne ta ce in sallame shi mara zuciya ko ba haka kuke yi ba idan ta je kuma in kika ji irin shirya maganar da za ta yi mafi hariri wallahi wani dunkulallen tunkuza ne ya rafi rabuwa da ni na ci Allah ka bari kawai ka kyale ka je Allah ya kai mu gobe in dai tsallane shi in huta sai ya ce ne mashi walakanci haka take munafuka shi kenan sun tara maza kaman tarya cikin san akwai mugu a ciki yawa ya lallashe ki ya lallashe ki da ke ma ai mutum ne kaza ma an bi ta ta gudu zakara yi mata abin da take so ta tsaya balantana ɗan adam shikenan a cikinsu sai a samu wanda zai lalata ki to kina an san mun gari shi dama ba auren ya zo ba Allah ya kiyaye mu Allah alaikum salamu bari daga ita sai mu koma takarda ya ba eh a ah, yata muminin a ah, a ah, akwai wajibcin ita kanta ta san matsayinta kuma wanda zai aure in an yadda da addini shi da ilimi shi da hankalin shi a ja shi waje ɗaya a gaya masa wajibi ne ai akwai wanda aka zo a wurin aka yi min magana na ce a ku gaya mashi aka gaya mashi ya ce to sai ita ta samar da kanta da hanyar ai ba laifinta ba ne laifin na iyayen ne kuma haka ne Allah ya kaddara mace ta wannan hanya za ta zo. Shi yasa yana daga cikin illa a haifi haƙiƙa ko ya ta wannan hanyar kuma mu kyamace su. Me laifin? Waɗanda suke gantalin in mun san su su ne abin kyama. Su ne abin kyama. Ba ita ko shi ba. kuma aka yi auren kuma sun haihu suna kuma zaune lafiya kuma mafi yawansu sai ka gan su shiryayyu masu nutsuwa mala ai ba ruwan Allah shirya hannun shi ne Allah ya tsawaki ya yau zan karanta takarda fara daya shi mahimmanci kwarai da gaske da haka ne ma nake so eh, da malami da ne yawa insha kafin nan karanta wannan akwai wata sanarwa da ne jiya a manta da ni da masu da suke so akawun na banki nan babban gwamnati gidan gidan zuwa kenan da number 15 sun zo shekarar jin dan da shi da jiya a kwana biyu sun zo sun yi aiki sun buɗe account to mun ne musu dawo na ce musu don girman Allah ta dawo zan kuma sanar cewar za su zo a spika don wanda da su yi su yi za ka je da kyauta ake za ka je da national ID da passport guda ɗaya get a birth sai ne kafin bankin kambi duk wadda take so ko yake so to yanzu a nan suka fara mun magana da ce bari kira wani abokina da kamfanin ya ce ya kira su sun ce mai da yamma insha Allah za su fada wani ko mu da ko jibi ne za su zo ba a yi sakamakon gobe insha Allah kowa sai shida da wanda yake so ya je Allah ya fara da takardar kamar haka sai assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya a malam dan Allah yaro na ne ya aure mata amma ba a san kana da cikin ba sai da sai wata biyu a gidan sai tana cewa sai tana ce mai wai wani abu yana saukar da shi ne yake gaya min a matsayina na mahaifiyarsa ne kuma na ce a je a yi bayan an yi sai aka zane kana da cikin wata bakwai shi ne iyayenta suka je suka ɗauke ta sai aka zauna da iyayenta da iyayen yaro aka tambaye shi ya ce bai san ba ita ma aka tambaye ta ce wani ne ne mata bayan an gama zama an watsi sai daga baya iyayenta suka ce an yanka tatashi yarinya ta ce na shi shi kuma yaron ya ce ba shi ba ne shi ne aka kai tsara ko shi ne aka ce ya ce ba za a amsa ba sai an yi ba zai amsa ba sai an yi gwaji to malam don Allah idan aka gwada ba nashi ba ne ko kuma aka gwada nashi ne to malam ya matsayin auren bayan haka malam wallahi kani ubanta sai sun shiga malamai sai shiga malamai ke a kan wai a tabbatar da ita wannan ciki na wannan ya Assalamu alaikum. To, ya Allah, ka ba mu kariya, ka ba mu tsaro, kuma ka. kada Allah ya kaddara matsayin ku wannan abin mu kuma maza masu auha aure kada Allah ya sa mu karo da mai wannan dabi'a ba daji Allah ba daji kuma yana mugun aukuwa yadda kika san wanda dare wani malami limamai biyu a ƙauye daban-daban ƙauyuka duk sun kamun wannan irin wannan matsala ɗayan yar cikin shi ne sai aure da ciki ta haihu a watannin da ba yadda za a yi mace ta haifi ɗa lafiyayye haka a sorry ba kamar ma riga ta haihu ba da aka durme ta ta faɗi wanda ya mata cikin ba mijin da ya aure ta ba ne. Aka mai da ita gida. Mijin nata ya ce shi dai yana son matar shi, in ta haihu a sake daura aure yana so. Shi kuma wannan a ɗaya ƙauyen. sauran wata ɗaya a zaura aure aka gano tana da ciki da shi da ita duk sun tabbatar su suka yi cikin wannan yana zaune a gida ɗan watanni ba daɗewa ma wani bawan Allah ya zo ya sallama muka zauna matsalan da ya samu kenan mutum ne ya aure yau wata biyu sai aka ga cikin da da gani ya wuce wata biyu aka je asibiti ciki ya ma wuce wata biyar to kun ga irin wannan ya zama kwama kuma kalman da na faɗi ɗazu mafi yawa mu mu tara samari da nagari da mugu mu wo kwalliya mu zo muna musu karuwanci don mu an sha'ajin hannunsu mai awa ɗaya biyu muna fira ana maganan soyayya ai ba mala'ika ba ce in ma kin zo da yaudara ne don ki samu abin hannun shi shi kenan shi kuma yana motsa maki tunani da sha'awarki hakki fada tarkon shi abin da ke aukuwa kenan ke mutum ne wa kulikal insanu da'ifa mutum yana da rauni balantana mace a gaban namiji kina da rauni in kina ganin ke yau ne wallahi kina da rauni kuma yau da gobe kuna shakuwa bayan maganan da zai gaya maki kuma kuna waya kila ma kuna chatting ka shiga turo maki hotuna gradually mataki mataki har ya turo maki abin da yake sai kanki ya kamar zai fashe an jima ka sake dubawa don ki kasa bacci duk suna haka wata rana ya ce za mu yi practical ne aikin gani a matsayin ki ta mutum ta mutum ala gafar da malama to abin da ke aukuwa ke nan. a bisa dukkan alama wallahu a alamu maganan da ta yi ta farko ita ce gaskiya an je an sake kwakwace ta ne ta can ga magana saboda me tana da guriciya ba ta iya yin ƙarya ba addinin musulunci idan kuka ga yara suna fada ko aka jima wani ciwo ko wani abu da kama da haka ƙananan yara idan babba bai shiga cikinsu ba to abinda duk suka faɗi yadda kika san nassi haka shari'a ta yake da shi saboda yaro bai ƙarya a nan bai ƙarya in ya ce wane ne yanka shi ana yadda. sai in babba ya shiga ya ci mashi wannan shi ne in babba ya shiga ciki ba a yadda. a na farko dai nan take ana gano wannan rusheshen ciki baya halasta su sake mu'amalan aure nan take duk sanda yake mata ko take mashi za su haɗa shimfiɗa saboda annabi ya ce bai halasta ga mumini ya shayar da ruwan ya shayar da shukan wani shehuwa bai halasta saboda haka za a raba aure bai halatta su kwana a ɗaki ɗaya ba ma kawai abinda za a ce inda ya ce ba nashi ba ne ta ce ba nashi ba ne daga baya an kitsa mata alhamdulillahi ta haihu a je a gwada jini a gwaje-gwaje inda yanzu ana gane wannan ita tunda ta yi zina kafin aure ne ba bayan aure ba tun ana shari'ar musulunci bulala tari za a yi mata hukuncin da ke nan ba ta kai matakin kisa ba tunda doluwa ce amma wanda ta yi aure ko na kwana ɗaya ne ta san miji in ta je ta zanaje je ta za a yi hallahira abin ba wasa ba ne na biyu inda zai ce yana son ta tunda duk ba a sani ba shi ma bai san ya kwashi mai ciki ba kun ga yadda abin yake haka yau in akuya ce ka siya za ka yi kiwo fatan ka Allah za ka kai mai ɗaya uku a ciki amma in mutum ne billahi allazi la ilaha illa huwa fatanka ka auri wanda bata taba wasa da wani ba haka ne ko ba haka bane amma ka je sayan akuya ka ce kana son wanda bata taba wasa da wani hago ba Allah ya karrama mu ne yasa muke walakanta kanmu hmm? Allah ya mutunta mu me yasa muke zubar da mutuncin inda yanzu duk mai mutunci ko zai aure sai ya tabbatar da cewa dantalalliya ce kai ba ma tana yi kawai ba ta da ta yi gantali wallahi wani zai gani mafi yawa masu hankali za su gani in suka sani shi yasa wani bawan Allah ya zo zuwan sayi da na'umar. ku gaya ku ji kistan nan don ku sanganta lumugun aiki ya zo gun dina umar ya ce ya umar sarkin musulmi ɗata tana ɗan ƙarama an mata fyaɗe kaga tana ƙarama ma aka yi mata fyaɗe yanzu ta zama gudunwa zan mata aure kaga sai ko babban mace aka yi ma ba ta da laifi a wajen Allah ba ta da laifi yanzu ta zan bujirwa zan mata aure mai santa ya zo yana son aurenta na gaya mashi abin da ya same ta tana karama kun ji ko saboda amana irin nasa yana tsoron kada ya ba da yadda aka yi ma kaɗe ana ka hama ba ba ta san abin da take ba a akwai yin wannan marasa imanin hayyar ko ko in gaya mashi domin kada in cuce shi Allah ma aka ba sai umar ya ce ka so magaya mashi ne ya ce a'a na zo in nemi bayani ya ce da ka gaya mashi da na zane ka ya za ka tona asirin da Allah ya rufa ya za ka tona asirin da Allah ya rufa abin lura a nan shi ne tana fa yarinya aka yi mata wannan aikin ta'addanci amma mahaifin ya kasa natsuwa ta girma zai mata aure wanda ba ma zai gane ba amma yanzu don sane ya budurwa yan ishirin ko sha takwas ko ishirin da ɗori Allah ita kanta da za a yanka ta a ce gantali nawa kika yi wallahi ba ta sani ba akwai su ba ta sani ba kai akwai wadda da za a ce da maza kala nawa kika gantali wallahi ko kai tunani ba za ta iya faɗi ba akwai su amma sai ta ce ita budurwa ce ita budurwa ce kaga ta cuci wanda ya aure ta ko ba ta cuta ba ta cuce shi shi ya sa wai yau a zamanin nan sai aka wayi gari ana buɗe kafafen ɗan mata su je su zina. Kuma mata kuna taimaka musu sai ku ce wai da wasu magunguna da kuke siyarwa na matsan matsewa ne ko matse matse wani oho ko ba haka ba ne wai za ta haɗe ta koma gam mai banza ƙaryan wofi ki haɗe ki koma gam ɗin wane ne ko ba haka ba ne kwanan bayan na gaya muku abin ma har ya kai ga masu ilimin zamani in ta gama lalata sai ya ishe ta Allah ya kawo mata mijin da yake so za ta je a yi mata dinki la ilaha illallah muhammad an sake gumawa za ta je gun kuma kato ta wawan gala kafafuwa bai mata dinki ya mai da ita da to kaka <laughs> za a yi ɗinki biyu Allah ah, to ya shiga da ke ɗaki zai maki ɗinki idan kika yi mashi fa sai ɗinke ki kafin ya maki ɗinki ko ba haka ba ne ah, to wanda ka je ta kwanta a gadan likita zai mata ɗinki lafiyanta launi kuma za a yi ɗinki ya ga taimaki. ta isa ta hana shi sai wallahi zan maki ma na musamman in mun gama ko yake zai mata harusa ta biya rabi to dama ta saba ba wani bakon abu ba ne kila ma bai nema ba za ta neme shi kafin ka ɗinke ya kamata mu ɗan ɗinke juna ka yi mun wallahi ku duba ku gani malama yasa babu abu mai daɗi Allah ya sa maka kamun kai sa maka kamun kai saboda haka wannan bawan Allah in yana da gaskiya to Allah ta'ala ya barrantar da shi ita kuma da ire-irensu Allah ya shirye su domin wannan jarabawa ce nakan gaya muku ba a gane mutane a fuska sai dai a kyautata ma kowa da su za ka iya ganin mutum a fuska ka ce bawan Allah ne nan ko shekani ne a duk matar da aka yi mata ciki sha nake namiji ne cikin ai guntayen na nan mabannata dolayen na nan su kuma masu mika kai dan ni ina daukan mace da duk da ta yadda da namiji ba da aure ba wannan dozuwa ce wallahi ta san ciwon kanta ba ba ta san ciwon kanta ba kun ga a shari'an musulunci da mace za ta yi yodara tana da wani illa babba sai dai tashi yake daga lokaci-lokaci misali akwai waɗanda suna da wani ɗan ciwo haka na ba za a ce hauka kai tsaye ba amma duk sanda hunturu ya zo sai ka ganta kamar mahaukaciya ko na kwana bakwai ne misali akwai su in iska ya buga ana hunturu Ya ce zance akan ɗan samu ɗan canjin kwakwalwa kowa ne to a ƙa'idar musulunci da mace na da wannan lalura sai ta aure aka aure da ita ba ta faɗi ba wannan bazawara ce take da laluran wannan budurwa ce take da laluran duk aka yi masa aure ba a faɗi ba shi kenan kila tana gama abin saboda ka a gano da wuri sai aka yi mata auren kaga sai ba kenan in ba a yi sa'a ba zai sake tashi to shi kenan kafin baɗi kuma an sami rago a yau mace yanzu in ba dai Allah bai ba ta haihuwa ne ba ai wata taran nan za ka ji ana maganar ko ta haihu ko tana gab abin da ke aukuwa ke suka haihu bayan ɗan wata biyu uku hunturu ya dawo kawai miji ya shigo gida zai gana sai ku bani waje sai ku bani waje ah ku tsaya nan ni wala son ku a yau lafiya da aka ce mashi ai ya gaya ma iyaye da abinda wanke na ga tana ayya ai na kwana bakwai ne in hunturu ya buga kwana bakwai takan yi waɗannan abubuwan a nan take yana da zafi. in ya ce ba ya yi a biya ni abin da na kashe duk abin da ya kashe sai in ya yaga wani abin sai an biya shi sai an biya shi kago ga hatta haihu hatta haihu aka ce idan iyayen sun san da wannan waliyai ba su faɗi ba to ita matar bazawara ta sani ita za ta biya sadakun misali. shi ko ba sadakun misali ba za a ci ba a maganan kaya da wani wasu su ce dukiyar aure kai ko katin da ya buga invitation card ya ce a haɗo mashi kayan shi kaza ya kashe sai an yi lissafi an tattara an ba shi kayan shi sun ji mauki kila ya yi walima akan me ya saboda auren shi haɗa mashi kuɗin shi gobe ki sake yaudara budurwa aka ce ita dole sai an bata sadaki aƙallin sadaki mafi karancin sadaki za a baka saboda ne budurwa ce abin da ya sa na kawo wannan shari'a ta bambanta budurwa da bazawara saboda ana ɗaukan budurwa lafiyayya ce ba wanda ya taba taba ta aka ce to ko an san ta san da shi sai an ba ta sadakun misali amma bazawara ba za a ba ta ba ita za ta biya abin da aka ba ta in kuma iyayenta suka yi tushe su za su biya amma budurwa sai an ba ta kada su to ke dan iska a titi kina budurwa saboda ke wawuya ce ba su san ciwon kanki ba lafiyayya ba ki da illa a jikinki ki je a maki illa kuma wani ma ba kwaban shi ba kwaban shi ana lobayya ne kin ga lobayya sha sha sha an huda ki Allah ya sawaki da Allah wani lokaci muka yi sakaci wajen gaya ma 'ya'yanmu duk mai ya ta so mu kai goma sha ɗaya sha biyu ku rinka zaunar da su kuna masa hudu ba a kan makircin mugayen maza ba sai sun je sun koya masu ganasi ba ku gaya masu in kika ga namiji ya soma maki kaza to mugu ne ga abin da yake nufi ki gudu in ya sake ya karya ki yanka ihu shi zai guji dan nema kun ga gaya musu wata iddoluwa ce Allah sai a wawuntar da ita a abin nan nata dama ba ta cika hankali ba ne yanzu ta taso gaba-gaba saboda haka ana yaudarar ta kawai ba ta san dawar garin ba sai a kai ta a baro Tukurin ka rinka gaya musu ka daga akwai mugayen maza akwai masu kaza akwai masu kaza akwai in kin ga kaza to kaza ne kake yadda kulla ihu ko ki kalla da gudu ko kaza ko kaza ko kaza ki kuma rabi da tsirakiran da kin ga ya soma maki kaza to kake sake magana da shi sai a zauna lafiya sai ki ga in Allah ya so a shararan nan masu wanke kwakwalwan yara game ba su da hankalinsu su sa su ma faɗa da iyayensu don in sun cinye kwakwalwansu wallahi uba in ya ce ba za ta fita ba wallahi sai ta fita sai ta fita uwa kuma kullum tana faɗa ina kike tsayawa tana mamani yarinya ne sai ka ce wata wanda ba a tasa a gaba sai ka ce kaza kaza na mallaki hankalina na san abin da nake yi nan ko bata san abin da take yi ba ba mata da hankalin balantana ta mallaka Allah ya kare Allah ya saka mana da alheri yau lokaci saboda juma'a ga dari biyar nan Hajiya ta ce dan Allah malam a kai mai gidanta ta da an ce ya shiga yi lallai ce wani abu da zai ba dai ta so a faɗi sunanta amma tana son a ai na san ta na'am <laughs> ai auren tsoho ne in yana ana share mashi majina wannan irin mata masu rufan alkawali Allah sa shi ma kai yayi mutulci Allah ya saka wata mata abu ne ta bada ta bada dubu na marayu ta ce dan Allah mutum da wata dubu ba a yi musu shi ma So, na farko gari mu soma da hajiya. Allah ya saka mutu da gidan aljanna. Allah sa duk abin da ya yi na ha'a ko sallah kina da kasuwan lada. Yawwa, insha Allah. Kuma in Allah ya so, muna zuwa juma'a na san zai zo ya gaishe ni. sai in fito in ce to hajiyarka wanda kai ta cinye mata biskit ana share maka magina a nan ainihin yake zama kullum a bashi shi ya ta zazzara idan dina wai yau shi ne yake rigima zai shiga itikafi <laughs> amin ah, sannan ah, akwai wani bawan Allah yana son a yi addu'a Allah ya fidda masu haƙƙinsu wata hudu ba albashi to kaga kuma haka Allah da ma'aikaci ya kwashe wata hudu ba a ba shi haƙƙinsu ba to ana cikin matsala Allahumma sai bari mutum dama albashin ba shi yake damuwa da shi ba